Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro ku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Ɗahiru Mishana ce tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaɓe a Najeriya INEC ta miƙa wa majalisa buƙatar a sauya yadda ake yin zaɓe ta yadda za a riƙa amfani da na'ura. mutane da yawa ba su ba mu goyon baya ba suna ta cewar kamar wannan na'ura ba zai samu karbuwa ba a wajen al'umma ko kuma fahimta wajen al'umma ba amma da muka je muka jaraba wannan na'ura a kauyuka mutane sun gamsu da wannan na'ura su yi na'am da shi za kuma mu leƙa jihohin anambra da enugu domin jin halin da ake ciki bayan ƙurar zanga-zangar neman a soke rundunar 'yan sanda ta sas ta fara lafawa a wasu wurare Muna kuma tafi da rahoto na musamman daga awwal garba a ƙasar Kamaru. A ƙarshe za ku ji labarin wasanni. Amma kafin nan bari mu fara da shan labarin duniya tukunna. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Ministan harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya zargi Rasha a yau Juma'a da yada labaran bogi da nufin cusa shakku a zukatan jama'a game da ingancin rigakafin cutar coronavirus da yammacin duniya ke kirkirowa. Yana mai kiran matakin abin asha a daidai lokacin da ya kamata kasashe su haɗa kai don magance annobar cutar da ta kashe fiye da mutane miliyan guda duk wanda ke yunkurin yin kafar angulu ga ƙoƙarin waɗanda ke faɗin tashin samar da rigakafin abin takaici ne matuƙa kuma sam ba za a lamunta da hakan ba kuma bai dace ba a kowane irin yanayi abinda ya faɗawa gidan talabijin na sky news na birtaniya kenan masu fashin baki kan labaran karya na yamma sun ce wannan yunkurin wanda ga dukkan alamu ya shafi kasashen da ke da yawan masu cutar coronavirus ciki har da brazil da india da indonesia an yi ne da niyyar buɗe kasuwar rigakafin sputnik v na rasha wanda ƙwararru kan cututtuka masu yaduwa na kasashen yamma ke fargabar ana gaggawar kammalawa ne ba tare da gwaje-gwajen da suka dace ba da alama dai hauhawar annobar covid-19 da aka yi hasashen zai fara yayin da yanayin sanyi ke karatowa a bangaren duniya da ke arewa da ikwito yana kan faruwa yanzu a kowace rana ana samun waɗanda suka kamu da cutar 330 a duniya yayin da yankunan turai da amurka suke fuskantar hauhawa bita da hankali a amurka babban masanin cututtuka masu yaduwa a ƙasar ya shaidawa amurkawa cewa su sake tunani game da shirye shiryen su na bikin cika ciki da ake kira Thanksgiving a ƙarshen watan Nuwamba lokacin da mutane da yawa bisa al'ada suke tafiye-tafiye ta cibiyoyin jigila kamar tashoshin bas da tashar jirgin ƙasa da filayen jiragen sama don kasancewa tare da danginsu. Idan kana da 'yan uwa masu rauni tsofaffi ko mutanen da ke cikin mawuyacin hali ya kamata ku yi la'akari da ko ya kamata ku yi hakan a yanzu abinda fauci ya faɗa wa tashar talabijin ta abc news kenan ya baiwa al'umma shawara da ya kamata watakila su jinkirta shirye-shiryen kuma kawai su jira har sai an shawo kan annobar china ta gargaɗi ƙasar kanada da kada ta ba da mafakar siyasa ga masu zanga-zangar neman demokradiyya a hong kong tana mai lakabta su da masu aikata muggan laifuka tare da cewa matakin zai haifar da katsalandan a harkokin cikin gida na china jakadan china a kanada sun huiwei ya faɗa a jiya alhamis cewa idan har kanada ta damu da gaske game da batun kwanciyar hankali da ci gaba a hong kong kuma da gaske ta damu da koshin lafiya da tsaron waɗanda ke ɗauke da fasfo ɗin Kanada su wajen dubu ɗari uku a Hong Kong da kuma adadi mai yawa na kamfanonin Kanada da ke aiki a yankin da ke ƙarƙashin shugabanci na musamman a Hong Kong. To ya kamata ku goyi bayan waɗannan matakai na yaƙi da laifukan ta'addanci. Ministan harkokin wajen Kanada Francois Philippe Champagne ya kira kalaman na son da cewa samsam ba za a yarda da shi ba. kuma mai tayar da hankali ne na umarci sashen harkokin duniya da ya kira jakadan domin ya bayyana masa kararar cewa kanada a kodayaushe za ta tashi tsaye don kare haƙƙin ɗan adam da na 'yan ƙasarta a duk duniya baki ɗaya in ji a wata sanarwa da kafofin yada labarai na ƙasar suka wallafa wasu manyan masu kalubalantar shugaban ivory coast alasan otara su biyu sun ce sun kauracewa zaben wannan watan kuma suna kira ga magoya bayan su da su hana zaben sanarwar ta jiya alhamis da tsohon shugaban kasar henry conan badi da kuma tsohon prime minister pascal afi ingwesan suka bayar ita ce ta baya bayan nan ta nuna rashin amincewa da yunkurin otara na neman wa'adi na uku a zaben na ranar 31 ga watan nan na Oktoba. Afi Ungwesan ya ce shi da Badi suna gayyatar magoya bayan su a duk faɗin ƙasar. To a gaida Zahra Aminu Fage wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahotannin namu. Shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya wato INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya miƙa buƙatar a sauya yanayin gudanar da zaɓe daga tsarin jefa ƙuri'a a zahirance da ake amfani da shi yanzu zuwa na na'ura wato electronic voting a gaban sabon kwamitin majalisar wakilai da zai nazari a kan kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 kamar yadda aka yi gyarar fuska wadda aka ƙaddamar a ranar Alhamis. wakiliyar muryar amurka halima abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani daga abuja A tsawon shekarun da suka gabata, akasarin 'yan Najeriya suna son a yi amfani da tsarin zaɓe mai inganci saboda kurakuran da suka kawo cikas ga zaɓukan da suka gabata lamarin da ya jawo suka ga hukumar INEC a lokutan zaben baya. Ko menene dalilin mika buƙatar komawa tsarin zaben na'urar zamani da Farfesa Mahmud ya yi a gaban kwamitin majalisar wakilan ƙasar ga daraktan yaɗa labaran INEC Malam Nick da Zang da bayani. Muna ganin in an sake amfani da na'ura ta wajen kada kuri'a to zai kara inganta zaɓuɓɓukan samu kuma zai rage magudi da ake gani wanda ake takawa a lokacin zaɓe kuma zai wuya a wannan sabo salo da aka samu na mutane suna ba da hanci saboda a kada musu kuri'a to muna ganin idan aka kawo wannan na'ura na kada kuri'a shi ma zai tabbatar da cewar an daina sayan kuri'u ko kuma ba da hanci saboda mutum ya kada ma wani dan takara kuri'an shi tun a baya kamar biyu da sha biyar muka kawo wannan na'ura na tantancewa mutane da yawa ba su ba mu goyon baya ba suna ta cewar kamar wannan na'ura ba zai samu karbuwa ba a wajen al'umma ko kuma fahimta wajen al'umma ba amma da muka je muka jaraba wannan na'ura a kauyuka mutane sun gamsu da wannan na'ura su yi na'am da shi kuma daga bisani wannan na'ura ya inganta zaɓuɓɓuka da aka yi malam da zan ya kuma kara da cewa to abin da kuma nake so ki lura shine duk yayin da za mu kawo ko na'ura cikin zaɓe abin da muke fara yi shine muna jaraba wannan na'ura mu tabbatar da cewar mu sun fahimci wannan na'ura kuma ya samu karbuwa. A game da ra'ayin 'yan ƙasa akan wannan lamari shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin Arewa Alhaji Nastura Ashir ya tofa albarkacin bakinsa akan batun. Wannan al'amari da ake magana ita hukumar zaɓe take yi ni dai a wajena ban yadda da wannan shanin cewar a maida wai harkar zaɓe ta zama electronic daga na gaba kake ganin zurfin ruwa. Rida card muka fara cewa za a yi aiki da shi a Najeriya da na farkon da na biyun da aka da shi duka an samu matsaloli matsaloli har an je supreme court ana shari'a ana magana zancen kadirida da sauransu yanzu ba ku manta ba a zaben nan tara akwai gurare da dama da suka yi korafin cewar kadirida nan baya aiki sannan harkar magana yanan gizo najeriya ta kai wato ni a gani ya waye wadda za ta yi wannan abin ba lokaci guda wasu mutane za su yi amfani da ita wannan abin ta yanar gizo su hakin cyber din ta ainihin a dinga dura guda da ake so a cikin ta idan ana so a ce wai mutanen najeriya mazauna waje su yi zaɓe to ai musu rajista su su dinga yin zaben su ta wannan hanyar electronic voting amma mu da muke cikin gida a tsaya a gyara system din nan a kyala mutane su ta su kada ƙuri'a tukunna sai system din yayi karfi ita kuma zaben ta zama highly independent idan ba a manta ba a shekarar 2007 ne hukumar INEC ta gabatar da fasahar daukar bayanan masu jefa ƙuri'a kai tsaye da fasahar karanta katin zaɓe wanda aka yi ta amfani da su a lokutan zaɓe tun lokacin ya zuwa yanzu lamarin da wasu 'yan Najeriya suka ce ya inganta yanayin zaɓe Halima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima. Fiye da mako guda yanzu kenan ake ta gudanar da zanga-zangar kiran a suke rundunar 'yan sanda ta sa kawa a jihohin Anambra da Enugu domin jin halin da ake ciki a can. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mana da ƙarin bayani. Kurar zanga-zangar neman a rushe rundunar 'yan sanda ta SAS da ke gudana a faɗin Najeriya a halin yanzu. ta lafa a oka babban birnin jihar anambra bayan gwamnatin jihar jiya ta yi alkawarin ɗaukar matakai wajen ganin an yi wa al'ummar jihar adalci bisa zargin cin zarafi da kuma musgunawa al'umma da jami'an rundunar sa suka aikata a lokutan baya malam almu habibu da alhaji gidado wasu mazauna ne a oka kuma ga abin da suke cewa. da ake yi an kasa shi abin da wanda an kai wancan ranar aiki to shi gwamnati yake goyon baya yake inda talaka na sai to da suke so shi yake so shi ne ya gwamnati ya haifo zanga-zanga din. to ya batun yake yanzu. a sun ke mutum yanzu ne ba na abin yanzu oka lami lafiya kenan. ya fi a nan ci gaba da al'amura ba na abin nan a gaskiya ni ban je magurin da ake zanga-zanga ba sai na ji dai ana zanga-zanga na kuma kuma ana gosulo sosai. amma kana ganin sun daina. eh jiya dai kam an yi amma yau ba sai dai wani mawallafin jarida a inugu malam awal yusuf ya shaidawa muryar amurka cewa kawo ga lokacin tura wannan rahoton dubun dubatar mutane masu fushi na ci gaba da zanga-zanga a inugu babban birnin jihar inugu abin da ke ciki ne inugu ana nan sukan ta kaiwa da kawa suna amfani da matasan nan mawakan nan masu bargashin nan suna amfani da su suna ta toshe manya-manyan tituna na enugu su suka bi manya-manyan tituna suka kakkare suna bi dai suna hawa mashin suna ihu suna a cire musu sas bayan sas kuma wai a cire musu eedc kamfanin wutan nefa bayan nan kuma sukan biyo su butiti su ta zirga-zirga suna cewa a cire musu anti-court daga nan in an mika wajen za su zai su tabbatar wai su miƙar da abin ya ci gaba da ya zama kamar revolution. Amma a halin yanzu wani hali ya ke ciki. Eh yanzu dai sukan zurga-zurga dai har yanzu. Abin na ci gaba kenan. Abin yana ci gaba don wannan kungiya ta fito wannan kungiya ta fito. Sai ka ga shige da fice ya gagara ko ina Goto da su ko ina ba motocin da za su kamar daga arewa su zo su wuce har hanyar fatako gaba daya ko ina a tuttun shi da ake fuskanta kenan jiya shekaran da shekaran da wancan yau kuma fa yau kuma gashi nan sun yi sata yau akan mashina suna cewa a fito a je a tara wajen su square da su za su zaka. yanzu dai gwamnan jihar anambra mr willy obiano ya kori mai bashi shawara kan tsaro mr james nwafo wanda ake zargi da kashe matasa da dama a lokacin da yake madugun rundunar Sars a jihar alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria gindayawa jagoran na 'yan adawa sharuɗa cewar ba zai ɗauki kira ta ɓangaren waya ba kuma duk wani wanda zai ziyarci gidansa wanda ke birnin yawunde inda jami'an tsaro suka yi wa gidan nasa zobe sai an yi wa bakon nasa binciken gwagwa alhaji jibrila mai ya ɗan adawa ne a ƙasar jamhuriyar kamaru wato tun ba yau ba mu muna gaya muku koyaushe cewa ƙasar kamaru babu demokrasiya a ƙasar kamaru mulkin danniya ake yi koyaushe muna gaya muku domin ba haka ba wannan dan taliki dan adawa ne ya fito ya furice ya ce mutane su fito su yi eh, su fito eh, su nuna fushinsu wani abin a cikin lumana a ƙasa cewa abin da ake yin nan a ƙasar nan ba daidai ba na biyu wato eh, kundin zaɓe da aka yi na dole a yi ƙoƙari a gyara shi yadda ya zama kowa zai iya cin zaɓe a ƙasar nan amma yawa yadda aka tsayar da shi aka nuna cewa yake tsaye kan cewa jam'iyyar mai mulki in ba su ba wani da zai iya mulkin ƙasar nan don haka yake a wannan kundin zaɓen ne ka gani ya yi wannan magana yanzu shi ya zama wansa yanzu wai ya zama ya zama eh, wani eh, kurungu abin na gurin su sun rasa yanzu sun sashi tun kamun maranin da ya ce zai wannan zaɓe ne suka fara rufe masa gida suka rufe shi a gida suka hana shi ba zai fita ba ba zai ɗauki kira ba ba zai yi komai ba suna kunna kulle a gida har yau duk waɗanda suke cin gidan su ba mai fita ba mai shiga in ka zo shiga a kama ka a tambaye ka me kawo ka me ka zo yi a ɗauki telefon ka a duba wani abin nan me ka kawo wani yanzu haka nan akwai da yawa da suke kulle a kan wannan kaga wannan ba daidai ba ne ka gani wato ƙasar nan da yadda suke tafiya ba daga suna mai cewa mulkin danniya ne kurum ba wani zance demokrasiya a ƙasar nan in ana maganar gwamnati demokrasiya shaida wani kasa amma ba a kamaru ba yanzu haka nan awal garba akwai tambayin da muke kanmu ainihi me eh, gwamnati take da shi da suke da shi a shirye da wannan mutum maurice kamto domin wato da ya yi magana wato kamar ya zuba bamba ne a ƙasa kuma mu kuma mu sauran yana dama muna ganin maganin da ya ma bai kama kasa ya karya ba amma shi ka ji gwamnati ta fito duk 'yan eh, ministoci sun fito suna ta magana tun ba eh, manya-manya 'yan eh, jama'iyyar masu mulki ba akan maurice kamto ya zo maurice kamto yana so ya kawo yana kawo kabilanci a kasa maurice kamto na so ka yaki a kasa maurice kamto nan kuma bai da bindiga bai da halshashi bai da komai a hannu sojoji ba nashi ba ne domin ba mu san ta ina suke maganin cewa zai kawo musu yaƙi a ƙasa ba to sabiya da hakan nan wallahi abin dina mugun fasa mana ka ba san ainihin ne yake na tsakanin su eh, eh, gwamnati da maurice kamto ba amma a yanzu mu da muke gani ba zancen siyasa ba ne kadai akwai wani magana a ƙasa domin ainihin shi da dan jama'iyya mai mulki ne sannan ya fita ciki ya kirkiro nasu jama'iyya ne to ko da ya dai akwai wani magana da suke da shi da mu 'yan kamar ba mu shina ba amma karshen ta dai za mu je alhaji ahmadu jibo ɗaya ne daga cikin jigogi ne na jam'iyyar shugaba biya ta idp sai ko cpdm Muhammad Awal eh, sanin kowa ne abin da ya jongolo wannan wato tsare shi da aka a cikin gidan shi shi wato Professor Maurice Kamto wannan dan adawan da aka sani wanda yake nan wato shugaban jami'ar MRC. to abin da ya sa shi mu koma baya mu ga menene dalilin da ya sa gwamnati ta ɗauki wannan matakai saboda shine ya fito ya ce a fito a kori shugaban ƙasa to ka san wannan sanin kowa ne yayin da ka furta kalami da wato zai kawo tashin-tashin ko kuma zai kawo wani tashin hankali bayan da za yi jami'an tsaro ko gwamnati a barka saboda yau kowa san shugaban ƙasa biya zaɓen shi aka yi a shekara 2018 da ya wuce ya ci zaɓe shi ya shekara bakwai sannan za yi magana wato takarar shugaban ƙasa to shi wannan ɗan jami'a ɗan ta'adda ya fito ya ce jama'a su fito su kori shugaban kasa to ya za a yi a ce wannan ko a kasashen da demokradiyya yake nan wato ne kuma sun dade sun kufi wannan demokradiyya musamman kamar ko kasan amurka ko a ce kasar ko faransa ko sauransu yayin da mutum ya fito ya ce a kori shugaban kasa bayan da za a yi a bar shi domin wannan kalamu ne muyagun kalamu ne kuma kalamu ne da za ta kawo tashin hankali sanin kowa ne shugaban kasa shi yake da makamai shi yake da sojoji shi yake da jami'an tsaro kuma yayin da kai ka fito ka ce a fito a kore shi to kaga wannan zaune tsaye kake so ka tayar saboda cewa 'ya'yan mutane idan sun fito kaga kuma jami'an tsaro ba barin su za ba da 'yan sanda to sanin kowa ne kuma yadda wannan ya kira wannan a fito a kore shugaban kasa 'ya'yan shi duka gaba gida suna kasan tura ba 'yan shi ɗayan da yake cikin wannan gari to shi sa gwamnati suka ga cewa tun da ya ɗauko wannan uslubi mummunan manufa na cewa na ta'addanci to gwamma a tsare shi a cikin gida kaga a gidan shi ne ba kai shi kurkutu ba ba kai shi gidan yari ba yana tsare na a gidan shi ba shiga ba fita saboda shi an yi bincike an tawar sosai domin yau tafiyan da ake mutum ne da kowa ya san shi yana alaka da manyan kasashen turai shi professor maurice kamto kowa shi na sanin kowa ne tura na bayan shi to kuma yau tafiyan da ake kasan kamar kowa ya san abin abin da yake wakana a yanzu babu zaman lafiya kaga dai a kasan yan a kasan wato nozo yan aware su ma sun tada zaune tsaye in ka je kuma arewacin kasar kamaru musamman kama abin da ya gano marwa da su kulfata da sauransu za ka ga cewa matsalan boko haram ma bata kare ba to kaga yanzu kuma a ce a kasa a gari kamar wato garin yawunde birnin tarayya inda shugaban kasa yake ka fito kai ma ka ce wai a kori shugaban kasa to kaga wannan wato neman tsokana ne kuma neman ta da zaune tsaye ne to shi sa a kowa dai a kasar kamaru an ga cewa ya dace a ajiye shi a gidan shi kaga a haka bai fito ba ma ballantana ya samu wannan manufa in ma yana da wato wata kullalliya da wasu kasa ko kuma wasu 'yan ta'adda yadda za su yi ko su eh, su tafiyar da wato yadda kasa yake tafiya su kawo matsaloli kaga yana tsire a gidan shi ana hango shi ba shiga ba fita to shi yasa wannan yau 'yan majalisar ɗinkin duniya da ko 'yan union european suna maganganu su ba su san wato abin da yake wuce a kasar kamarun nan ba to wanda aka ci hausa ana cewa mai ɗakin shi sai da ɗakin shi ke yoyo shi shugaban kasa da jami'an tsaron da suke cikin birnin eh, yawun da kasar kamaru su suka san matsalolin da kasa take fuskanta to shi yasa haka idan suka ga cewa cewa ya dace a ɗauki wannan mataki zuwa lokaci ne kuma kun san cewa ba za ce za ɗauki wannan matakin iya rayuwansa ba ana ko abubuwan da ake bincikawa ne ana matsayin ana bincike ne ko ba haka bane na sosai a duba wannan kalamin da ya faɗa a fito a kori shugaban ƙasa Paul Biya to da me ta danganta menene manufa suwa suke bayansa to a banza haka bi zai fito ya saki magana a iska ba to shi sa mu muna wato kira ga 'yan majalisar ɗinkin duniya su san cewa ƙasar kamaru ƙasa ne take da 'yancin kanta kuma yayin da ta ce za ta yi tsaro na ƙasanta ba ruwanta da wata ƙasar duniya ko kaza tunda wannan nan ba wai an toye haƙƙin bil'adam ba ne a'a kowa ya sani guda ce kowane ƙasa ne a duniya ba inda za a fito a ce a kori shugaban ƙasa sannan ƙasar su tsaya suna kallo. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. ta a gaida awwal garba, ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. hukumar tsale-tsale da motsa shi na kasar jamhuriyar kamaru bai kafu har yanzu dai ba bata kare ba a tsakanin su da shugaban gudanarwa na laliga. musta duk da cewar hoto ta yanke shari'ar da ta mika masa gaskiya domin gudanar da laliga a kasar amma jagororin bai kafu wasu amince da wannan shari'ar ba malam zakari masanin harkokin wasanni ne na kasar kamaru ga abin da ya eh abin da zan iya cewa abin allah wadai ne saboda gaskiya a kasar kamaru duk wasu lokutan wato wayanda suke tafiyar da sha'anin wasanni musamman mata bangaren kwallon kafa suna yin abin da ba daidai ba eh, kuma kamata yi a dinga takatsantsan saboda kasa ce sunanta ke baci duba da har ila yau da ba su makakar bana ba duba da shauran kasashen sun ga sun fara duk da cewa da ita wannan cutar na ci gaba da ainihin yaduwa kamar wutar daji amma eh, za ga cewa wasu kasashen ma na nahiyar afirka sun fara wasa kuma matsalar ma a nan ita ce eh, akwai kungiyar mai kula da eh, wato 'yan wasa ta kwallon kafa ba ta shiri da ita hukumar wasan kwallon kafa ta feka foot duba da cewa waɗannan ba sa ga maciji da juna saboda kawai wasu matsala da bai kai kara karya ba kuma a tafiyan da ake yi mutane da dama na cikin wato wani hali na damuwa saboda an kasa magance wannan matsalar abu tsawon shekara guda ana ce kuce tsakanin su akan me akan abin da bai kai komai ba ma har ila daure an kasa magancewa duk da cewa da ita wannan kotu da ke kula da harkokin wasanni a kamaru tas ta yanke wannan shawarar cewa kamata ya yi a dawo da ita wannan kungiyar ke kula da 'yan wasa a kamaru a bata damar ci gaba da yin aikinta yawa ba sai ita hukumar wasan kwallon ba ta kasar kamar wato fikafut ta tsawon baki a cikin wannan harkar ba duk da cewa dai ita wannan eh, kungiyar na karkashin hukumar amma kuma idan ka duba ita wannan kungiyar tana daukan ikonta ne daga ainihin wato ministan wasanni shine na sai samuel kwambi amma tafiyan da ake ana samun babban kalubale kuma duba da matsalar da yake ci gaba da eh, jefa kamaru take wani hali ta daban eh, eh, shine rashin ingantattun wato shugabanni ta wani bangare idan ka duba su kansu ma waɗanda suke tafiyar da club club din a kasar kamaru su ma suna eh, nuna ainihin kasawarsu ta wani bangare suna da gaskiya ta wani bangare kuma ba su da gaskiya saboda suna bukatar cewa ita hukumar wasan kwallon kafa in ta taimaka musu domin su ci gaba da ainihin tafiyar da al'amuran su na yau da kullum amma sai zama cewa ita hukuma ma ta kasa taimaka musu ga su kansu ma sun kasa taimaka wa kansu wa kawunan su nan ne matsalar haka zalika kasar kamaru ta gudanar da wasan sada zumunta da kasar da ba amma an samu zaratan masu taka leda a kasar ta kamaru wanda suke dauke da cutar nan ta covid-19 an killace su malam zakar ya sake yi mini karin haske akwai wasu yan wasan ta guda hudu inda suke suka kamu da cutar corona nan daga ciki da akwai andre unana dan wato tsaron mai tsaron gida kaga bai wasa da wasan da aka yi na zumunci da kasar japan ba da aka yi a kasar wato oland a birnin old kaga bai wannan wasan ba inda ya kai ga ainihin kamaru yin kanjaras da ainihin kasar ta japan kuma duba da cewa ga akwai wasa masu zuwa kamar wasan da za ta yi da ainihin mozambique nan goma sha biyu ga wata mai zuwa wato watan nuwamba kenan wasa ne da ainihin dole wato ta wani bangare ana bukatar kamaru ta ci wannan wasan saboda wasa ne na na eh, kofin shiga kofin eh, nahiyar afirka da zai gudana duk da cewa da kasar ta kamaru to wannan shine idan mutane ba su yi la'akari ba saboda ainihin wato wasu matsaloli da ake fuskanta domin har ila yau da ba fara kakar bana ba ita kanta zan ce hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka za ta yanke hukunci ta kakaba bawa kamaru takunkumi zai iya kaiwa ma kamaru ita kanta ba ta shiga wannan gasar ba duk da cewa dai bayan za a yi <laughs> kamaru ita ce ke ke da wurin karbar bakoncin wannan gasar ta 2021 da zai gudana a wannan kasar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awwal garba da labaran wasanni. Yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Ministan harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya zargi Rasha a yau Juma'a da yada labaran bogi da nufin cusa shakku a zukatan jama'a game da ingancin rigakafin cutar coronavirus da yammacin duniya ke kirkirowa. Yana mai kiran matakin abin asha a daidai lokacin da ya kamata kasashe su haɗa kai don magance annobar cutar da ta kashe fiye da mutane miliyan guda. duk wanda ke yunkurin yin kafar angulu ga kokarin waɗanda ke faɗin tashin samar da rigakafin abin takaici ne matuƙa kuma san ba za a lamunta da hakan ba kuma bai dace ba a kowane irin yanayi abinda ya faɗawa gidan talabijin na sky news na birtaniya kenan. Da alama dai hauhawar annobar COVID-19 da aka yi hasashen zai fara yayin da yanayin sanyi ke karatowa a bangaren duniya da ke arewa da Equator yana kan faruwa. Yanzu a kowace rana ana samun waɗanda suka kamu da cutar 330 a duniya yayin da yankunan Turai da Amurka suke fuskantar hauhawa bita da hankali. To sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Zahra Aminu Fage wadda ta taya da gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahiru Mishani nake cewa a kwana lafiya.